tafiya ya ji Allah wallahi in dai mace da mace za a haɗu ko a ina ne in za ga sun haɗi da zumunci <laughs> Allah ai maza kuwa sabon maza ai ai mun zumuncin mu dan tsi kawai ai ta din ga wani wallahi ta din an da gani ina ruwan kurbani sunan wani koma baya ko ba sana <laughs> ya kwa ma cikin ne daidai ne wa kenan mai dakin daka me zafi haka waye aike ka ne waye saka to zumunci kuma dan ya hore haduwa kuma wallahi ba ka san juna da zamu zumuncin da haza ka karbe naka to ga mun zo asibiti ki kama kanki

layi za su zo shi tsawo Ban je tambaya in ko likita ya yi kika saki kika yi mun ba daidai ba gurin nan sai jikin ki ya ga miki kamar da daga ja assalamu alaikum na gaja assalamu alaikum lafiya lau malala ya aiki lafiya lau ah. na ce likita mai karaso ba ne a ah, bai karaso ba eh bai zo mu shi mu shi ma shi bike jira mu ma nan kaga mata tana. ciki ne ita ma wata biyu kullum sai ta amai to ina ya Allah babu ya Allah sai na kida na zuwa can sabon gari su mata magani a gurin Muhammadu nan mm. shagon ne akwai to tambaye kai to sai Muhammadu idan ruwanka ne ba za masa bayani ba dan wani dan wani a ah, dan wani kin da yazo asibiti ai zama dan uwa wallahi shi ke nan na baka labari eh. to in mun je gurin malam Muhammadu gurin shagon mai akwai sai ibanu magani mun taba zuwa da makoli mm. shi kuma wani yaro ibanu ma na magani na ba ta daɗin sa na gargajiya ke yau a na kwaya ne sai wani ke kaga ka kiyaye ba wa matarka kwaya kwayoyi kana tana hadiya ba tare da sanin likita ba gaskiya bai dace ba shine abin da ya sa muka zo nan na ba na mantawa a 1977 eh. yana yara eh, labari ka zo yi ko ko likita zaka jira a likita ne ka rabu da wannan nan ka sai kwane na mana mutum yawa an ce likita bai zo ba <laughs> tsanuguri an ce likita bai zo ba za ki je ki zai na ki zauna kusa da matan can kika zauna kusa da matan can kuma a yanda na rubuta sun dauka ni da ke miji da mata ne to haka za mu tafi ke ni zaki ce umban da gaddara akwai mutsiya ce saboda ke mu je ki za ga fa mu je wuce wuce wuce mu je mu je hmm, wuce can gurin su eh ga ga gurin yan uwanki nan ma ta shiga eh ki ki wayo ki ki kama kanki Allah sarki yawa Allah sarki an dace da ganin wannan auren soyayya ne eh auren soyayya ne sai wallahi ai ai ina ji anan kuke ne anan muke zaune amma na zauna a na zauna a Lagos to amma kun ga kwaban kasa kada uku ne akwai wacce ake kwabawa a ta mata makuba akwai wacce akan kwaba ta kasar zirya ba a ba a ba a kwa dukka sannan gode yawa sorry fa eh. na dan aje ku yanzu zan shiga zan danna gararrawa wanda ya fara zuwa sai shigo yawa da da kai kadirin mamuri don alamin wahayya ka ga na san da ta kai daga ta kai baya baya dariya ina dariya amma ba sosai ba sannan da mandula shi sai ya gama cakiya ma tsab likita ne likita ne likitan ido ne ya cake sannan sai ya cake tas sannan zai tuwa cakewa fa ta wiwi ke ta wiwi mandula sai ina mandula kaga ka zan gangan na taba na taba daga ɗakin sa ta mutun nawa shi dai ta kike yake shanye ta ina ma gaskiya amma kaga ba Allah nan wai izo i samu mata marasa lafiya kaga almari dan yarinya har kuma da dariya ba yawwa wa alaikum salam ah. yaya haka kuma na ganku ku biyu eh. mata ya kamata in fara duba yanzu ah, eh. ba matsala likita tare muke da ita ni na zo da ita kuma mai ɗaki na ce duk wani abu da ake bukata kuɗin da za a biya ni zan biya don haka ba matsala ba ne na mu shigo tare kuma ka gama duba min ita kafa ta kafa ta mai da ita gida wato idan na fahimce ka wato kai ne dai mijinta kuma mai gadinta gwada kwale kita eh. ashe ka gane dan duniya ku zauna ku zauna